yau laraba 28 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 29 ga watan januwari shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin al-mulakhasul fiqhi na al-ma'ali sheikh salih bin fauzan fauzan Allah maɗaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan littafi in ba manta ba mala ya gabatar da doguwar muƙaddima wacce take ɗauke da dalilin rubuta littafin da bayani akan mai littafin da kuma littafin shi kan shi inda bayan da malam ya mana wasu bayanai sai ya ce wa qadistash'ara shaykhuna al-allama al-faqih ma'ali shaykh salih bin fawzan al-fawzan hakika bayanan da muka gabatar da ke cewa al'umman musulmi da duniyar musulunci a yau sun shiga halin buƙatuwa matuka game da su samu wani littafi wanda ya taƙaita fiƙi kuma ya shigo da komi a ciki to kai ka ce malam fauzan ya ji wannan abin tare da shi a jikin shi cewa ana da bukata shine ya tsayu wajen yin wannan aikin kuna fahimtar wannan bayanin ko ma'ali sheikh shine associate professor yanzu shi professor ne ina fatan mun gane wannan da kyau hafizahullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye shi hazal amr ya ji wannan al'amar sai ka ce kadis tash'ara shekuna hazal amr ya riga ya ji shu'uri a ran shi cewa al'umma da addinin suna da buƙatan a rubuta masu wani littafin fiƙihu wanda ya tattaru komi kuma a takaice to shine ya rubuta wannan littafin mala ya ce wata nabbaha li matlab kuma sai ya faɗa ku zuwa ga wannan buƙatuwan da addini da musulmi suke ciki game da a samu masu irin wannan littafi fakana thamartu zalika to wannan tunani da wannan abin da ya ji cewa al'umma suna da buƙatuwa matuƙa to riban wannan shine hazal kitab wannan littafi da ya rubuta mai suna al-mulakhasul fiqhi alladhi huwa fil asli wanda asali wannan littafi na almulakhasul fikihi mukhtasarun taƙaito shi yayi min raudul murabba wa hashiya li sheikh ibn qasim littattafai ne guda biyu ya ɗauka ya duba nan ya duba nan ya tattaro ilimin ya taƙaito shi sai ya sa mashi wannan suna al alfikihi al-fiqhi wa hiya huwa ibaratun an durusin kuma wannan ya samo asali ne na wani darasi alƙaha ma'ali wanda wannan babban malami yake gabatarwa fi halakatin iza'iyya a gidan rediyo kama bi tartibihi wa tsaba'ihi wa adina bi shirhi. lokacin da aka buƙaci wannan littafin shi program yake fa gidan rediyo to shi ne sai ya tsaya ya tsaye ya jera shi haka aka buga shi kuma ya bada izini a yaɗa shi ba da ilhahin alaihi bayan da aka matsa mashi minal mustami'in daga masu sauraron wannan program ɗin wa tullab da kuma ɗaliban ilimi wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil kun gano wannan da kyau ku darasi ne aka bashi na karantar da fikiyo a gidan rediyo to yana zuwa yana yin bayanin yana yin bayanin mutane na saurara to sai a ga wannan abu ne wanda ake nema kuma shi ma a jikin shi je lalle ana neman shine sai aka matsa mai alagafar ta malam wannan program din na kamar da shi littafi mana wannan ya magana yi wannan ya magana gobe jibo can zo su yi magana kai sai dai tattaro waɗannan abubuwan da yake ɗan tsatsamuwa cikin wancan littafin yana gabatarwa sai ya tsara su sai ba da aka buga da aka buga ya dudduba ya dudduba sai shi a yaɗa shi kawai kaji asali yadda wannan littafin ya fito kenan ina fatan mun gano wannan da kyau to yanzu tsakanin da Allah malamanmu da suke magana a gidajen rediyo irin wannan abin suke yi ya kamata duk wanda ya samu dama na irin wannan ya tsaye abin da ya kamata in ba haka ba ko sanda zai yunkura ya abin da ya kamata sai ga ya bata mu kanshi lokaci yanzu darasan ne fannin ya tattara aka buga shi a haka a lokacin da yake gabatar da darasin bai dauka duk duniya jahilai ba bane shine kaɗai malami ya tsaya ya yi abin da nagarta ga abin yanzu yana amfanarwa Allah shiryar da mu tarjumatul mu'allif ɗan takaitaccen tarihin marubucin wannan littafin ma'ali sheikh salih bin fauzan al-fauzan hafizahullahu ta'ala Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi na farko mala yace ce nasabuhu wa usratuhu za a maka bayanin nasaban shi da bayanin kuma dangin shi huwa shekun al'allama wannan malami dai shine ne malaminmu sannan kuma babban shehi alfaƙe fitaccen malamin fiƙihu almurabbi wanda Allah maɗaukin sarki ya yi shi ya gogar da shi wajen tarbiyyar al'umman annabi almuslih wanda yake gyara ɓannan da mutane suka yi ta hanyar ilimin shi ma'ali sheikh salih bin fauzan bin abdullah ali fauzan babban famili ne na malamai ana ce masu ali fauzan kuma a wannan lokacin kusan shi ya ƙara farfado da darajar gidan kun gano wannan da kyau ko sun tsaya jama'a kawai addinin suka sa mu gaba ba su buƙaci neman suna ko neman ɗaukaka ko a su ko wani abu ba wannan kawai shi ke gaban sai Allah ya ɗaga su wa usratul fauzan min alwadda'in wannan family na fauzan suna daga kabilan wadda'in ne min kabilatil addawasir na kabilan dawasir min ahli baldatil ashamasiyya suna garin shamasiya ne min mantakatil kasim a yankin kasim yanki ne na saudiya kun gano wannan da kyau ku kun ji asalin inda dangin suke mauluduhu wa nash'atuhu lokacin da aka haife shi da kuma tasowan shi wulida hafizahullah sana an haifi malam fauzan a shekara ta 1300 da hamsin da hudu daidai yau kenan shekara tamanin da ɗaya da haihuwan fauzan yaro ne shekara tamanin da ɗaya wata wofiya Walidu Huwa huwa sagerun mahaifin shi ya rasu yana ɗan ƙarami fana sha'afi zilli usratihi sai ya taso a ƙarƙashin kulawan dangin shi wata allama mabadi il ya fara koyan karatu tun a gida irin yadda da ake fara karatu wal kitaba rubutu da karatu irin abin da nake yawan gaya ma mata kenan da sauran ma samari cewa kun ga irin yan kannin naku da ke gida yayanku ƴaƴanku ku zauna ku karantar da su a gida abin da kuka raina ku kai ganin wannan ba wani abu bane ko ƙarshen ta shi zai zama yaro wani abu muna fahimtar wannan su sun tsaya sun karantar da 'ya'yansu abin da ya kamata su karantar da su ne yaran suka zama abin da suka zama a yanzu amma mu yanzu kawai to ni na kasa gane ma dai abin da ake yi kuna gane wannan Allah shi kyauta wa shara'a fi hifzil qur'an a lokacin sai tinkara haddan a laye da imamin masjidil balad a hannun limamin masallacin garinsu a sheikh hamud bunu Suleiman Attilal ku ji abin mamaki yanzu wannan kasa wani malamin amma sai Allah ya daga ɗalibin muna fahimtar wannan da wannan ne ku gane ita baiwa na sanin mutum ya fice ku Allah fa ke yi ba sai ka ya faɗa ya zo ya bai wanda zai shafe ka wallahi al'azim haka Allah maɗaukin sarki yake wa kana an mutkinan shi wannan malami na sufa wazan makaranci ne kuma gogagge ƙwararre wajen iya karatun waltahaqa bil madarisa allati an shunshi arfi a shimasiya daga nan sai ya shiga makarantar firamare da aka yi a garin shimasiya ɗin a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da nawa da sittin da tara lokacin da ya shiga wannan makarantar yana ɗan shekara goma sha biyar wa akmala da rasatihil ibtida'iyya ya gama karatun shi na firamare fil madarsatil faisaliya a makarantar faisaliya bi barida a unguwar barida a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da ɗaya shekara nawa kenan shekara bi tak yayi ya gama wannan karatun sun malta haka bil ma'ahadil ilimi sannan sai ya shiga secondary school bibarida am a shekara ta 1373 kenan shekara biyu a gida kenan kun gano wannan wata kharraja fihi ya gama secondary a shekara ta 1377 kenan secondary school ya shekara nawa shekara hudu walta haka bi kulliyati shari'a bin riyadh daga lokacin sai tafi kulliyati shari'a faculty na law da ke riyadh ya takharraja fiha a can ya je ya gama ya graduating a wannan a shekara ta 1381 shekara nawa yake na a jami'a eh eh shekara a ga shekara uku can a shekara ɗaya shekara hudu sun mata ba a dirasatihil Uh, uliya sannan sai ya tafi karatun shi na ƙolu ƙolu fil fiƙihi masters kenan fil kulliyati nafsiha a dai wannan uh, tsangayar fakanar risalatihi da darasi tahassus almajistrai sai kasance a risala tesis ɗin shi da ya rubuta wanda da wannan ne ya sami aka ba shi masters kitabu-kitabu kitabuhul mashhur shi ne littafin nan nashi wanda ya shahara mai suna ta haƙiƙatul mardiya filma bahis alfaradiyya kun gano wannan da kyau ku littafin da ya rubuta kenan lokacin da ya masters wannan littafin shahararre ne kowa san fauzan da shi wa qabaha bi risalatil alamiyya a doktorahu sannan kuma sai ƙara wani rubutun wanda da shi ya samu PhD haula ahkamul at'ima fi shari'atul islamiyya mun gano wannan da kyau ko wannan littafin shi ma shahararre ne ko ina yana shi ya rubuta daga haka ya samu PhD yanda suke in mutu ya rubuta wannan thesis din ya bada suka ce yayi sai ɗauko littafin ya ƙara wasu abu ya cire wasu abu kawai sai ya bada abuga shikenan to su a lokaci komai ma ba sa ƙarawa yanda ka ga haka haka haka suke yin shi kawai shikenan ya riga ya samu kenan ya hai Allah ya sa mu dace na uku malam ya ce shiyuhu wa zatihi malaman shi da kuma ɗaliban shi ta talammada sheikh da rasatihi ala ulama al-ajilla malam fauzan yayin neman ilimin shi ya yi karatu a wajen manya-manyan malamai wa asatiza za da manya-manyan farfesoshi fa kana lahum atharun kabir fi takwinihi waɗannan malamai sun taka rawa wajen mai da fauzan yanda yake al'ilmi a fagen ilimi wa saƙal mawhibihi wa tanbiyati ma'arifihi da kuma irin yadda suka haɓaka shi ya sami ilimi da baiwan da Allah maɗaukin sarki ya mai da gogewa da ya a harkar ilimi duk waɗannan malamai suna da kyakkyawar rawa da suka taka wajen ba da gudunmawa har Allah maɗaukin sarki ya mai da shi abin da ya mai da shi. Amsal fadilatu Shekul Allama al-Usuli al-Mufassir musamman babban malami malamin usul malamin tafsiri muhammad Al-Aminu al-shankiti muhammad al-shankiti wannan malamin albani ya ce in ka san ibn taimiyya in ga gashin kiɗi sai ka ɗauka ibn taimiyya ne ya dawo wannan mai adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an malamin fauzan kun gano wannan da kyau ku to shi fauzan din ya yake ballantana malamin shi kuna gane wannan da kyau ko shi sa in ɗalibi bai tsaye karatu ba kuma aka ce bai da ladabi to matsala ya faru ya malam sai ya sa kanshi ujubu sai ya ɗauka ya kai waje sai ya wai gashi gashi bai kai ba kamar kansila ne ce cin da ta faɗi ya shiga apc takarar shugaban ƙasa zai ya sa abin da yake yi ba malam shanketi ya rasu hijira da shekarar uku. da casa'in da uku yau shekaran shi nawa da rasuwa shekara arba'in da biyu da rasuwa shi kuma yau fauzan shekarar shi tamanin da ɗaya ka kenan sanda shinkiti ya rasu fauzan nana shekara talatin da nawa eh talatin da da takwas ko da tara a lokacin shekarun shi kenan a duniya yana matashi kenan lokacin da ya karantar da su ƙarshen na shekara sha wani abu ishirin da wani abu san ya karantar da su rahimahullahu ta'ala Allah ya ji malin shankiti yau shekaran shi arba'in da biyu kuka ce da rasuwa amma kalli alheran da ya bari na biyu samahati shekul imam az-zahid ar-rabbani a shek abdulaziz bin abdullahi bin bas babban malami a shekul bin bas rahimahullah wanda ya rasu hijira shekara 1420 yau shekara shi da rasuwa shekara 15 da rasuwan shi aga shi ya dade kenan na uku cikin malaman shi fadilati shekul allama alfaƙai a shek abdullah bin muhammad bin hamid rahimahullah wanda ya rasu hijira shekara 1402 yau shekaran shi na 43 da rasuwa haka ne eh talatin da uku talatin da uku yau shekarar shi talatin da uku da rasuwa sai fadilati shekul allama al-mufdal a shek abdulrazzaq afifi babban malami a shekul afifi wanda ya rasu hija shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da sha biyar mun gano wannan da kyau ku yau shekaran shi nawa da rasuwa shekaran shi shekaran kenan da rasuwa rahimahullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya ji kanshi sai fadilatu Sheikh Abdullah bin Salihil al-Khalifi babban malami al-Khalifi shi ma ya karantar da malam Fauzan al-Fauzan kama darrasa ala ghairihim min al-mashayikh yayi karatu wajen wasu malaman da ba waɗannan ba fi fununil al-mukhtalifa a fannonin ilimi iri-iri daban-daban kun gano wannan ya yi karatu wajen manyan malamai da yawa amma waɗannan dai su ne fitattun malaman shi kuma babban malamin shi na farko shi ne wa Shi ne shinkiti Allah ya sa mu dace wa amma talamizihi mala ya ce amma ɗaliban shi kuwa faƙar ta talammaza ala yadihi jama'atun kathira mala ya ce wai ai almajirai da yawa sun yi karatu wajen kasirun masu yawan gaske asna'u risi fi jami'a a lokacin da yake karantarwa a jami'a na alimam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyya bin Riyad, sanda ya karantar a jami'an yana ɗalibai da yawa wa fil ma'ahadil ali lil a lokacin da kuma yake aiki a ma'aikatan alkalanci, ka san alƙali ne cin da lo ya karanta ya yi aiki a ma'aikatan shari'a a matsayin babban alƙali wa fil masjidil haram a lokacin da ya zama malami mai karantarwa a masallacin ka'aba ma wa masjidin nabawi da kuma masallacin annabi wa fi jami'il amir mut'ib bin abdulaziz bin riyad haka lokacin da ya karantar a masallacin juma'a na al'amir mutbe bin abdulaziz a riyad allazi huwa imamun lahu shine limamin masallacin wa min talamizihi adadun kabir ɗaliban fauzan suna da yawa min abna'il alamil islami wanda suke duniya sun watsu wa ba'aduhum wasu daga cikinsu yashtagilu munasibin muhimma sun samu mukamin gwamnati sun shige ofisoshi sun yi luk ina fatan mun gano wannan da ke eh shi da wale in aka lissafo zai gaji a cewa da darakta ne wani sec ne wani kaza ne kuna ganewa to duka sun je sun shige cikin gwamnati kawai ba ma'ajin ajin gaba ɗaya kawai sun abin nan Allah ya sa mu dace amma yau da Allah zai mai rasuwa ko a ce za a rubuta tarihi duk za ka sun rubuto su kuma yanzu wannan yana raye ne ya sa abin da aka rubuta kenan sannan ka ji shekaran shi tamanin da ɗaya har yanzu yana raye kuma har yana aikin na hudu makanatuhu al-ijtima'iyya wa juhudihi al'ilmiya wa da'awiyya malice yana daga cikin matsayin fauzan a zamantakewa al'umma kasan duk yadda kake kuma sai an yi magana a kan yadda kake zamantakewa da al'umma mun gano wannan dole ne malami fa a mai wannan maganan ya yake rayuwa saboda bayan da za a yi malami ya zauna karantarwa cikin jama'a bai fuskanci kalubale da zagi da cin mutunci da batancinsu ba to shin yana biye masu <laughs> ina ba ta ban gane wannan da kyau saboda cin da annabi ya fuskanta kowa sai ya fuskanci wannan Allah ya sa mu dace sannan kuma ƙoƙarin shi wajen ilimantar da al'umma da karantarwa da kuma al'amarin yada da'awa malai ce shagalar mu'allif hafizahullah iddat wadha'if ba'ada takharrujihi malam fauzan ya riƙe mukamai da matsayoyi iri-iri bayan fitan shi daga jami'a mun gano wannan da kyau ko yana gama jami'a fa ayyana mudarrisan sai aka ɗauke shi karantarwa bil ma'hadil ilmi bil riyad a babban makaranta da ke bada diploma difloma a riyad summa mudarrisan fil kulliyati shari'a bayan nan sai koma jami'a yana karantarwa a faculty na law summa ko naƙala ila kismu dirasatil ulya biha sannan kuma sai koma karantar da waɗanda suke karatun masters a dai wannan tsangayan summa naƙala lil ma'ahadil ali lil qada'i daga nan kuma sai koma ma'aikatan alƙalanci gaba ɗaya masu horar da alƙalai wa amila mudiran lahu har sai da ya zama shine rakta muddatun mina zaman tsawon lokaci sun ma'ada su fihi daga nan kuma sai ya komo karantarwa ci kasan duk wanda ya saba karantarwa ko jama'a ba zai bar karantarwa ba zai ta karantarwa ne kawai ba kakkautawa wali hil ilmiya wa juhudihi da'awiyya faqad manaha udwiyya fi adadin min al-hay'at wal lajnat ce lajan mala yace wali makanatihi ilmiya kasancewan fauzan yana da matsayi na ilimi wa juhudihi da'awiyya da kokarin shi a fagen da'awa faqadan muniha to sai aka yi mai baiwa aka naɗa shi al'udwiyya ya zama ɗan kwamiti fi adadin minal hay'at a ma'aikatu daban-daban da lajina daban-daban min ha daga ciki udwiyya allajina ad-da'ima lil iftahi wal buhusul ilmiya Ɗan kwamiti ne ɗaya daga cikin jigogi na kwamitin da'awa tabbataccen kwamitin na standard committee na fatawa da bincike na ilimi na duk duniya baki ɗaya mun gano wannan da kyau ko sannan uduwiya ne na hayatul kibarul ulama yana cikin kwamitin manya-manyan malamai na saudiya uduwiya ne na majma'al fiqhi a tabii al'alar rabita al'alamin islami yana daga cikin manya-manyan malamai na kwamitin rabitatul alamin islami wanda abubakar gume na cikinsu mun gano wannan da kyau ku yanzu abubakar gume na da rai ya kai shekara nawa a duniya kenan yanzu san da ya rasu shekaran shi nawa eh abubakar gume san da ya rasu yana ɗan shekara nawa ne a duniya eh sittin da ina yan izala suke kenan yanzu in ga ce abubakar gumuna da rai zai kai shekara casa'in da biyu zuwa da uku ka na kalla ba a kasara ba ya girmi fauzan kenan kun gano nan da ke ku ya girmi fauzan da shekara na goma sha wani abu ya sa abubakar goma babban malami ne ba ɗan ƙarami ba malam sai yake cewa bil idafati ila zalika falahu musharaka haɗi da wannan malam fauzan yana yin musharakanta wasi'a fil baramijil iza'iyya yana shiga cikin programs na gidan rediyo da tv mislu barnamaj nurun aladdarb wani program ne wa ya bi ilkaya adadin minal muhadarat kuma yana gabatar da muhadarori fi mawadi'in mukhtalifa a wajeje daban-daban bi janibin bijanibi amalihi imaman banda fa aikin da yake na shi liman ne wa khatiban ko mai khutuba bi jami'i amir mut'ab bin yana wancan aikin kuma ana gayyatar shi muhadarat yana programs a gidan rediyo yana wa'azozi da duk waɗancan abubuwan duk yana ba abin da ya fasa ina fatan mun gane wannan da kyau mu'allafatuhu rubuce-rubucen da ya yi allafa sheikh mu'allafatun kathira malam fauzan ya rubuta littattafai masu yawa alaja fiha mawdu'atin mukhtalifa ya tattauna matsaloli mabambanta fil fiqhi wat tauhid abin da ya shafi fiqh da tauhidi wal hadis da harkokin hadisi littafan hadisai wat tafsir da tafsiri wa qadaya da'awa da matsalolin da'awa war radd ala shubahatil mughalatat da kuma raddi ga shubohi wal mughalatat da kuma ababe na kurakure da wasu ka aikata wa qad tajawazat mu'allafatu 50 kitaban littattafai sun fi littattafai 50 wa qad laqiya julluha qabulan hasanan ko malamai da ɗaliban ilimi sun karɓi littattafan da kyau bayna tullabil ilm fi arja'il alam a ɓangarorin duniya da yawa malamai sun riƙe wannan littafin mala ya ce lima tattasimu bihi min umukin wa asalatin irin yadda yake zarfafa wajen fitar da abubuwa da kuma fito da tsaban abin a tataccen ilimi bai gurɓata abubuwa masu kokos da shi littattafan shi kana karanta za ka sha daɗi wane shiru huna ila a hammiha malai ce bare ishara zuwa ga waɗanda suke mafi mahimmanci daga cikinsu akwai ta haƙiƙatul mardiyya fil mabahisul faradiyya mun yi maganin shi a baya ko sai a kamal at'ima fi shari'atul islamiyya wannan duk da su ya samu digiri sai al-irshad ila sahih al-i'tiqad war radd ala ahli shirki wal ilhad wannan littafin mun karanta shi daga farko har karshe a majalisin nan wajen kasa 300 da wani abu sai al-khutab al-munbariyya fil manasibatil asariya sai al-mulakhas al-fiqhi wa huwa alladhi nuqaddimu lahu shine wanda yake gaban mu yanzu sai al'ilam bin naƙad kitabil halal wal haram fil islam yi ma littafin a wannan sunan shi wannan mai halal wal haram ƙardawi ya mai naƙadi wa gaira zalika min al-mu'allafatil qayyima yace da wasu littafai ma wanda suke masu daraja allati tahtaji ila darasatin mustafida wanda suke da bukatan a sa su a karantar dan a fa'idantu fi ta'arifi biha wa bayanu qimatuha al-ilmiya ina fatan mun gano wannan da kyau tafan zan ko haka suke fa ba wani littafi da zaka dauka ko kwaya daya ganshi wadan bigyare bigyare littafi ne yanzu ka lona littafin da yayi littafi ne yanzu gashi da'awatu ahlul bid'a salih bin fawzan al-fauzan kun gano wannan da kyau ko shi yayi dai wannan din gashi yayi ma addinin musulunci hidima ba dan karami ba wannan littafin na daga cikin littafin da za mu karanta a majalisun nan da izinin Allah wa akhiran fa inna sheikh akbar min an nuwaffihi haqqahu yace tab ai malamin nan ya wuce munan, nan mu ce za mu yi bayani a bisa haƙƙin shi yadda ya kamata fi hazil ujala a wannan gaugawan da muke da ta'addudu jawanibi shakhsiyatihi wa ihtimamatihi walantana mai bayani game da shakhsiyan shi da kuma bayani akan irin ayyukan shi wattisa'in nishaɗatihi da kuma irin yalwan nishaɗin shi wajen al'amarin ilimi da da'awa wa huwa yu'allifu yana rubuce rubuce wa yaktubu yana rubuce rubuce yana buga littattafai wa yuhadir yana muhadarori wa yuhadib yana huduban juma'a wa yufti yana bada fatawa wa yujib yana bada an as'ila game da tambayoyin da ake rubutuwa muddatun tana haza nisfu qarn min zaman tun rabin karni mun gano wannan da kyau ko wajen shekara ɗari biyar da ya raba ya fara wannan aikin ga shi har yanzu yana yi mun gano wannan da wajen shekara karni shekara ɗari ne ko to tun da karnin da yake ciki ya raba ya fara wannan aiki wajen shekara talatin da wani abu yana wannan abu har bai tsaya ba nas'alullah ta'ala an yahfaza shaykhana al-karim muna roƙon Allah ya kiyaye wannan babban malamin mu wa yubarak fi amalihi ya sa albarka cikin aikin shi wa umurihi da rayuwan shi wa da'awati da da'awan shi wa an minal min almustafidin min ilmihi Allah ya sanya mu daga cikin masu fa'idantuwa da ilimin shi wa fiqihi da fahimtar shi ga addini innahu ala ma yashau qadir wannan muguwar aqida ne wannan ash'ariyanci ne innahu ala ma sha wannan kuskure innahu ala kulli shay'in qadir shine daidai Allah mai iko ne akan komi in ka ce ala ya sha'u akan abin da yake so akan wanda bai so fa kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan buguwar aqida ce aqida mai kyau shine innahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi sai ku dan sa alama ku dan ya gyara ku sa kaza kaza ala kulli shay'in ba alama ya sha'u qadir ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan sakamakon kurewar lokaci sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda mu kwana subhanaka allahumma wa duka dika shahadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum